ce Allah Ubangiji zai a bauchi din nan mu samu cancanta kamar yadda Abdulhamid Afafata yake gaya mana honorable Jumba Adamu yaro ne mai mutunci mai daraja wanda ya san darajar manya iji Abdulhamid Afafata ice kamsulan mu ne na mun cika wat insha Allah kaga yan tale da yan baru da yan lubai da yan dinci Allah ya taimake ku Allah ubangiji ya kawo muku cancanta ka san kuma Abdul Ningi sanata Abdul Ningi shi ma yana ji da shi shi isa mu burin mu cancanta mu fatan mu Allah ubangiji ya mai da shi wannan kamsalan da yake nema Allah ubangiji ya bashi yara matasa ya taimake su yara ba sa aikin yi yara ya taimake su ta koina a kai sha girgir bauna ai na dade ina neman ka wai ka zo ka sami ni ai na ji kana magana wani rabu jumbu adam adamu da kai ka jin ga maka ai na ka san dan halala yayi ne ne san dan halala Abdulhamid ya fa ba ta ina ga mun Eh, sanata abdul lingi ina gaya mana cewa yaro ne mai amana mai mutunci ba na jira na kana takensa ba kwarai kwa wannan taken na baraka ji takensa eh wannan bujin ba adamu wannan bujin ba adamu eh. uban mara uba ne eh. uban ba kai ne uban sa bangon sukari kowa ajin yana da kai sai ya lasa barka barkan dutse kafuka kamar aljuhu su kutuba babban guga guga da yake cika tuludu kai kai ka ɗau jirgi da kai ka ɗau mutum wanda mulkin ba Adamu ka ɗau kayansa in ya gaddama ka ɗau gidan ranka ta kawo. To ka je in gaya maka. Allah saka ma da alheri. Ka ga mun cika. Eh. Shi what he ne namu kansulan mu ne Allah da. Ka san tun da kan ba. Ike ɗan kuda Abin da ya kai tale abin da ya kai ɗanci. Dukka shi ake shi ake so. Matasan ma in ya je ba su aiki ɗauka kuɗi fa ke ba su ba wani ne shi da ajiyunsa me kishi ne da ka zarin ga maka eh. na gano mama inna alhamdu Allah Allah wallahi ai kamsalan shi da kai ma na sai da ka naba ah, albirin ka eh. wallahi ko da baka yana kwato ba Allah